Ah, da an yi wannan ina tsammanin za mu kai matsayin da za mu ce kila mun shirya kuma ma ana cikin wannan din ko yau din mun sami ah, sanarwa daga international human rights organization na nan west africa na nan jihar west africa cewa su ma sun shigo najeriya sun ji abin da muke yi su ma sun ga ya kamata su kawo gudunmuwa bakin kokarinsu a tabbatar da cewa an sami nasarar wannan abu sun roƙi cewa su ma a haɗa da su wajen wannan neman haƙƙi na mutane wanda aka kwara. To akwai bayanai da ke fitowa cewa kuna ganawa da shugaban ƙasa akai-akai domin abubuwan da suka dame ku mm. a ƙungiyance. Mm. To kun taɓa nuna masa wannan mataki da kuke da shi na ɗauka cewa za ku kai ƙaran nan ɗaya kenan na biyu kuma mm. me yasa kuka jira sai da shi wannan iheji da kai yi sauka daga mukaminsa <laughs> to da farko dai eh, ina tabbatar muku da cewa a watan may na 2012 muka fara saduwa da shugaban ƙasa akan abubuwan da suke faruwa a ƙasa muka ko ba shi a rubuce mu ra'ayinmu game da abubuwan nan da suka ɓaci ko suke baci musamman fuska biyu muka ɗauka a wannan report namu da muka bashi fuskan siyasa wadda yake abubuwa suna ta taɓarɓarewa inda 'yan siyasa kila za su jefa ƙasar nan cikin halin da ba ta tsammani na biyu a kan halin tsaro wadda muke gani ya kamata a sake salo game da neman yadda za a kawo ƙarshensa domin a wannan report namu na farko mun gaya masa da farko dai gwamnati ba ta ɗauki isassun matakai su tabbatar da menene asalin wannan abin domin sai ka san asalin abu sannan za ka san yadda za ka yi maganin sa kuma wannan mataki da suka ɗauka a kan shawarwari wanda suke samun wuri-wuri a nan kasar cewa karfin soja shine maganin wannan abu muka ce mashi karfin soja ba zai yi ba domin ƙasa wanda ta fi kowace ƙasa duniya ƙarfin soja ta gwada wannan ta kasa a ƙasashe da yawa saboda haka wannan ba zai yiwu ba saboda haka a sake salo sannan mun lura kuma a wannan report namu da muka bashi na farko muka ce muna ganin security agencies suna amfani da ƙarfi wadda ya wuce na doka saboda haka a ja hankalinsu su daina domin mutanen da suka ce sun je su taimaka in ba mutanen sun kawo masu gudunmawa ba ba za su yi nasara ba to saboda haka in an je ne kawai a nuna karfi ba za a nemi haɗin kan mutane ba to wannan tafiyar za ta kasa wannan duk mun gaya masa a cikin report mu da muka bashi na farko to a lokacin muna fatan za su ɗauki shawarwarin da muka bayar domin a canza salo irin yadda wannan ɓanna da suka ta biyo baya na kashe mutane kamar ana kashe kiyashi ƙila da bata kawo ba ai to a wannan lokaci ai ba mu hango cewa za su yi wannan banna da ta kawo cewa dole ne mu kai wannan magana a gaban kotu to wannan daga baya ne abin yana ta ƙara taɓarɓarewa su wanda abin hakkin tafiyar hannunsu ko su suke yi ko kuma suna yi waɗansu suke yi suna gani ba su tsaye da su ba wannan duk abubuwa ne wanda za a gane nan gaba sai tambayar ki da kika yi na cewa me yasa ba a kai ba sai da wannan ya sauka wannan ba gaskiya ba ne wannan magana tuntuni muka fara ta yi tun ba mu san ma za a saukar da shi ba ba mu san za a saukar da shi ba saboda haka ko an saukar da shi ko ba a saukar da shi ba mu abu ne wanda dama muka yi niyan yi kuma za mu ci gaba da yi to profesa akwai kuma maganan da ake yi cewa shi wannan shugaban rundunar sojoji da kuke so ku kai shi ƙara kotu na cewa inda daga arewa ya fito ba za ku da wannan mataki ba ina gasken wannan zargi wannan hali ne wanda muke kiran shi dan najeriya halin najeriya ne wannan wato ba a samun mai laifi sai daga wata kabila ba taka ba ba a samun barawo sai daga wata kabila ba taka ba da sauransu wannan hali ne wanda muka shiga a ciki kuma shi ya ƙara sa ƙasar ta lalace inda doka ana aiki doka na aiki inda ya kamata ta aiki kowane ne ya taba ta sa a taba shi ba tare da la'akari da waye shi matsayinsa ko kuma mai harshensa ko menene addininsa ko ina fito ba inda dokar an tsaye da ita tana aiki da yanzu ba mu cikin halin da muke ciki kuma rashin tafiyar da dokan shi yasa a yi barancan a yi bara a yi bana ko ba a da niyan a bari baɗi in ba wani ya shiga tsakani ba kamar yadda muke so mu shiga tsakani yanzu yan uwan shi daga sassan da ya fito sun ce idan kun ɗauki wannan mataki na kai shi kotu su ma za su karkaɗo takardunsu a yi tonen tone me za ka ce a game da haka su je wallahi duk inda za su tono wani tsohon fayil ko wani abin nan game da wani ko da ɗan gidan ko baban Profesa Ango Abdullahi ne a su je su kwakulo amma wannan ba zai tsaye da mu ba trade ba ne ba ciniki za mu yi akan me za a yi mana ko me za mu yi wani ba za mu yi abin da muke gani ya dace ne.